وعلى آله wa ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو wato sallah yana ɓaci idan mutum ya juya saboda hadasi ثم bayyana نفيه sannan sai kore shi ya bayyana wato a mutum ya juya saboda rihi sannan sai ya bayyana cewa babu rihin yaya sallah din wato sallah ta sallah ba ta da matsala kenan ku mutum ya juya saboda hadasi sannan sai kore sai zama babu hadasin na'am ah, kaman mai sallama yayi shakka ka musallim shakka game da cika ya yi shakka game da sallah ya tafi bai cika ba sun mazuharar kamal sannan sai daga baya sai cikan sallah ya bayyana kawai ya ci gaba da sallan shi da zancen da ya farin jayi kuma da sujada mazbuki sujada mazbuki tare da liman ya yi sallah ba a ji ko kabli in lam yalhaq rak'atan in bai riske raka'a ba in ba haka ba yi sujada nan yana magana duk sallah ya ɓaci ne ba an gane sallah ya ɓaci ne wasu mutum ya yi insirafi saboda hadasi ya riga ya juya sannan sai ya bayyana babu hadasi kamar mai sallama da ya shakka ga cikin sallah sannan sai ya bayyana cewa sallah ya cika an gane ku a da da ya birin jayi da kuma mutum mazbuki ya yi sujada tare da liman ya yi ba'aji ko kabili in lam raka hata in bai riski a ɗaya ba an gane ku sai ya yi sujada sallah ya ɓaci wa illa idan ya riska sai ya yi sujada walau taraka imamu da a ce limaminsa ya bari alam yudrik mujiba an gane ku? ko da limaminsa ya bari ko kuma ya zama to bai riski abin da ke wajabtar da wannan sujira din ba bai riske abin da zai wajabtar da sujira a gare shi ba to idan liman zai yi sai yayi ko kuma ya jinkirta ba'adi wa akharal ba'adi wato sai mutum ya jinkirta ba'adi an gane idan mutum idan mutum ya samu raka'a ɗaya da liman a idan liman zai yi ba'adi shi ba zai yi ba'adi da liman ba hmm? an gane ko wato idan mutum zai yi ba'adi wato ba'adi ya kama shi da liman ba zai yi ba'adi da liman ba sai ya bari sai ya rama abin da ake bin shi nan sai zo ya ba'adin wala sahwa ala mutum babu rakkanuwa da mai koyi da liman halatul qudwa halin koyi da liman idan mutum yana cikin koyi da liman babu rakkanuwa a kansa an gane liman ya dauke masa rakkanuwan da ya sai dai in ya bar farilla kamar ya bar raka'a ko ya bar sujada ko abin da ya kama da wannan ce wa bi tarki qabli an salatu sunan da kuma barin a akan sunnoni guda uku an gane ko mutum ya bar sunnoni guda uku kuma sai ya manta bai kabali ba kuma lokaci ya tsawaita ya bar sunnoni guda uku sai ya manta bai yi kabali ba har lokaci ya tsawaita to anan wajen sallar shi ya ɓaci to in sunna biyu ne fa in suna biyu ne mutum ya bari ya manta bai yi ba har ya tafi daga baya zai tuna sallah ta yi ba matsala ban da karanci daga wannan an gane ku ban da in mutum ya bar karanci daga ainihin sunnoni guda uku eh wato babu sujada wa idan ya tuna a cikin sallah wato in ya tuna da shi a cikin sallah wa batsalar kuma sallan ya zamanto sallan ta ɓaci ci gaba kawai idan ya tuna da shi a cikin sallah kuma ya zamanto sallan ya ɓaci baka zakire ha kamar wanda ya tuna da sallah ne yana cikin sallah kamar wanda ya tuna da sallah yana cikin sallah idan mutum yana cikin sallah sai tuna da sallah ya Eh? sallah ta ɓaci ko mutum na cikin sallan a la'asar sai suna bai yi azahar ba ba sallah to shi ma haka nan shi ma wannan an gane ku in ya tuna da shi a cikin sallah cewa bai yi ba bai yi ainihin wannan sujada din ba ba a din ba da sauransu an gane ku to sallah kuma ya zama to wannan sallah ya ɓaci to daidai yake da wanda ya tuna da sallah yana cikin wani sallah din wa illa in ba haka ba kamar wanda ya tuna da wani sashen sallah ne yana cikin sallah shi wannan bai bace ba mutum ya tuna ya bar raka ɗaya a wancan sallah ɗin bai tuna ba sai yana cikin wani sallah ɗin in dai bai tsawaita ba zai yi sauri ya dawo zuwa ga wancan zai yanke wannan ya dawo zuwa ga wancan an gane wannan ɗin bai ɓaci ba misali idan yana cikin farilla ne ya tuna da farilla idan ya tsawaita farilla yana cikin sallar la'asar sai ya tuna da azahar in ya tsawaita kira'a ko kuma ya riga ya yi ruku bai tsawaita kira'a ba ma ya riga ya ruku to wannan salla wato ta ɓaci sallar da yake yi ta ɓaci dole ne ya yanke ta ya koma zuwa ga wancan sallar din. wa atamman nafil ko in nafila ne wato yana cikin nafila sai tuna da farilla to ya karasa nafila sannan sai zo ya rama farilla din sannan wato ya yanke waninsa in cikin farilla ne ya tuna da farilla sai ya yanke ainihin wannan farilla din ya yi sauri ya je ya yi wancan wani dibal ishfa an so wato shafa'i imana in raka ɗaya yi a nafila ɗin sai ya ƙarasa raka ɗaya ya zama shafa'i ya zama raka biyu sai ya sallama in ya riga ya ƙulla raka'a a illa in bai kulla raka'a ba Raja a bila salam sai ya dawo ba tare da sallama ba an gane ku kawai ya dawo kawai nan take kawai ya dawo zuwa ga wancan in bai raka raka'a ba automatic dama ya riga ya ɓaci kawai sai ya koma zuwa ga wancan abin da ya manta ba tare da ya yi sallama a wannan ba wa min naflin fi fardin in daga nafila ne a cikin farilla ya ci gaba an gane ku wanda ya bar wani sashen sallan farilla an gane kuma ya riga ya shiga cikin sallan da ke bayanta to in ya tsawaita karatu ko ya yi ruku kamar muka faɗa sallah ya ɓaci in bai yi ruku ba kuma karatun bai yi tsawo ba zai dawo zuwa gare ta wujuban don ya gyara ta an gane ku kuma ba tare da sallama ba daga na biyu in ya yi sallama na farko ya ɓaci shi ma sannan in ya bar sashen sallan nafila sai ya tuna a cikin sallan farilla ya bar wani sashi na na nafila sai ya tuna a cikin farilla kawai ya ci gaba da wannan sallah na farilla din daga baya shi na ya zo ya rama an gane wannan ku shi ne ma'ana wa min nafilin in a cikin nafila ne wato yana cikin farilla sai ya tuna kama da ya ci gaba da farilla din kawai kafi nafilin kamar a ce yana cikin nafila ne sai ya tuna da farilla in a tsala in ya tsawaita nafilan auraka ko ya yi rukutu shikenan wancan ya ɓaci wannan ya ɓaci din shin idan mutum ya bar suna da gangan sallah ya ɓaci ko ya ɓaci ba ko kuma don mutum ya bar suna da gangan sallah ya ɓaci ba da suna ne ba farilla ba babu sujada kan shi babu sujada kan shi saɓani. idan mutum ya bar sallah ya ɓaci ko ba sujada khilafun wasu na ganin inda sun suna ne guda ɗaya mutum ya bari daga sallah ya ɓaci wasu na ganin a sallah ya ɓaci ba zai yi sujada an gane to akwai saɓani na'am na shi nafila kawai mutum ya karasa ina cikin ina cikin farilla ne ya tana da nafila kawai ya karasa cewar sallar shi na farilla hmm. na'am na eh ba zai ba zunubin sai ya sai ya yi ya riga ya fita ya manta ne ya manta yana cikin ya fita daga masallaci sai ya tuna sallah ya ɓaci ko bai ɓaci ba suna suna biyu da ya bari ko biyu suna biyu sauke sallah bai ɓaci ba amma sujada ya ɓaci tun lokaci ya tsawaita amma in sunna uku ne ya manta bai yi ba sai tana daga bayan sallah ya ɓaci ba fatiya ba ne eh.

daga cikin ainihin mukhalafa abubuwan da suka saba wa sunna da suka yadu tsakanin masu sallah zama a cikin masallaci ba tare da bayar da ainihin tahiyatul masjid ba an karbo daga abi kata da asulami cewa lalle manzon sallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci to yayi raka'a raka'a biyu kafin ya zauna hakika abu zar رضي الله ya shiga masallaci sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce maza shin ka yi raka'a biyu kuwa ya ce a'a ban yi a biyu ba ya ce tashi kai sallah raka'a biyu an gano wannan ko yana cikin hudu ne ba yana cikin sai ya yanke wannan hudu ba din yayi wancan mutum magana da a ce tahiyatul masjid bai da muhimmanci babu yana yanke wannan sallah ya yanke hudu ba kai ya yi magana sannan ya ci gaba da hudu ba an gane to shine wasu ce da wannan ya nuna kenan cewa da su masjid dole ne da ba dan dole ba manzo Allah ba zai haka ba an gane wasu kuma suka ce sunna ne mai karfi na'am a tarjama ne ne ibn hibban yi tarjama a gare shi la futu bil julus cewa lallai tahiyatul masjid baya kuɓucewa dan mutum ya zauna idan mutum ya shigo masallaci ko ya zauna an gani yana tunawa ya sauri ya miƙe ya yi ta tahiyyatul masjid kuma ya samu ya sallace ta a cikin dukkan lokuta gaba ɗaya har lokacin da aka hana imana har lokacin da aka hana yin nazila wato an hana yin nazila bayan sallar asuba har sai rana ya bullo an hana yin nazila bayan sallar bayan sallar la'asar har sai rana ya faɗi to wa'annan lokuta da aka hana ko da wa'annan lokuta ne mutum ya shigo masallaci zai yi tahiyyatul masjid an gano na hudu Shi ne kawo cewa bayan sallar asuba da bayan la'asar domin wannan yana daga cikin salloli zawatul asbab salloli masu sabuba menene sababin tahiyyatul masjid shiga masallaci da zarar mutum ya shiga masallaci tahiyyatul masjid ya kama shi an gane to idan muka ɗauki wannan mazhaba ta imamu shafi'i na cewa shiga masallaci shine sababi kuma shi a wajen imamu shafi'i ko da manzan Allah ya hana yin nafila a lokacin tunda dai yana da sababi za ka yi an gane wannan ku salloli masu sababi kamar sallah ne misali na kusufin shams shi ma yana da sababi mai sababinsa kin su bewa rana ko da irin su abin nan sallar roƙon ruwa istisqa kaga duk wayannan salloli zawatul asbab ne to wannan doka na cewa babu sallah bayan asbab bai shafe su ba babu nafila bayan la'asar bai shafe su ba saboda su zawatul asbab ne amma maza ba malikiya su kuma wato ya shafi kowane irin nafila kowane irin nafila inda ne an ce babu nafila bayan asbab babu nafila bayan la'asar to hatta tahiyatul masjid ba za a yi ba hatta salatul istisqa ba za a yi ba misali a gane ku amma wanda ya fi inganci shi ne zawatul asbab din na ana yi an gane sallolin zawatul asbab ko da lokacin da aka hana ne ana yi eh, yana kawo misalin sallolin zawatul asbab kamar sallan tawafi da sallan khusuf wa'annan ko da lokacin da aka hana ne to za a yi wa'annan na filfilin na biyu barin azkar azkar na shiga da fita daga masallaci da yawa daga cikin masallata ba su san sunna ba game da shiga masallaci da fita daga masallaci ko kuma zikirori da suka zo game da haka ba san cewa in za a shiga masallaci ko za a fita daga masallaci akwai azkar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ba shi ya sanya muke cewa gare su cewa lallai duk wanda yake so ya shiga masallaci birjir ilimuna an sunnanta a gare shi ya shiga da kafan shi na dama kuma an sunnanta a gare shi ya fita da kafan shi na mai na hagu amma an azkarin dukur amma game da zikiri na shiga da fita wato ga wani fa'ida nan mai kamshi ku nazarci wannan fa'ida din mai kamshi daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam allati tuwajjihu al wanda ke bayyana da al'amari shi nan an karɓo daga Anas dan Malik cewa lallai manzo Allah sallallahu ya ce kana idza da al-masjid ya kasance in ya shiga masallaci sai ce bismillah da sunan Allah Allahumma salli ala Muhammad wannan shine zikirin shiga masallaci in za a shiga annabi in zai shiga masallaci yana cewa bismillah allahumma salli ala muhammad in zai fita daga masallaci yana cewa bismillah allahumma salli ala muhammad kuma a gani shi ma bismillah allahumma salli ala muhammad wa an karɓo daga abi humay au abi usayd radiyallahu anhu ma qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai shiga masallaci ya yi sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce ya Allah ka buɗe min ƙofofin rahamanka wa iza kharaja idan kuma zai fita fal yaqul yace Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah lalle ina roƙonka daga cikin falalanka an gane duk wanda ya karanci wannan yanzu yanzu zai fita lalle kada ya manta da wannan zikirin a gane in zai fita daga masallaci tunda yanzu an riga an shigo in ma amanta ba a yi ba to yanzu ana cikin masallaci in za a fita to ga zikirin nan Allahumma inni as'aluka min fadli sannan in zai fita ya fita da mai da kafan hagu ya ringa tunawa da irin wayannan abubuwa wayannan kananan abubuwa ne wanda zaka cewa mutum ya san su ya karanta har zai karanta da wani amma a aikace zai ga mutum baya aikata su zaka mutum dalibi ne salafi in zai fita daga masallaci sai ga kawai gaga kawai yana sauri da kowane irin kafa kawai zai fice wannan kuskure ne ya kamata a matsayin ka na musulmi mai ka dinga tunani wani ka'ida shari'a ta shimfiɗa wajen yin kaza a gane saboda ya zamanto rayuwanka yana gudana akan sunna ga baki ɗaya. kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimin na'am na'am shi wani ka zaɓa ne wai wani salati ruwa ya farko eh. Ina ne? Oje na. wani ya gashi na. Wane? Ai ban karanta shi ba sun bari yaqul Allahu muktali abu bakran eh fa yusallim ala nabi aka ce yi. idan ɗayan ku zai shiga masallaci ya sallama ga annabi Eh, sannan sai ce ya Allah buɗe mu Allahumma salli ala Muhammad sannan zai ce sai ce ya Allah buɗe mu bin rahamanka yanzu idan ya takaici da wannan din misali in zai shiga yace bismillah Allahumma salli ala Muhammad zai ai wannan daban ne wannan daban ne sannan zai fita shi ma ya faɗi wannan ikhtilafu tarawu eh, sannan ga ɗaya ruwayan nan inda yanku zai shiga masallaci ya yi sallama ga annabi sannan zai ce Allahumma ftah abwa bi rahmatik اللهم افتح لي ابواب رحمتك نعم نعم وعليكم السلام ايه duka duniya da lahira ita ka ce falala kana nufin duk falalan da Allah zai yi ma duniya da lahira kana so na'am na'am wa abdullahi amr radiyallahu an karbo daga abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma annahu kana idza dakhala al-masjid lalle annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam in zai shiga masallaci yana cewa wa bi wajhihi al-karim wa sallallahu al-qadim min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi al-azim ina neman tsari da Allah mai girma wa bi wajhihi al-karim da kuma fuskan shi mai karamci da kuma ikon shi wanda yake da dadde mina shaidan rajim daga shaidan jefaffe daga rahama ala fa iza qala zalik in ya faɗi wannan sai shaidan ya ce hufiza sa'ir al yawm shi wannan bawa Allah an tsare shi daga gare ni sauran yini gaba daya an ba shi kariya daga gare ni sauran yini duka insha Allah Thank you. mutum zai iya fita ya yi fita ba sai aka rasa in zai fita tunda ya fito ne ba daidai ba sai ya shiga in zai in ya gama abin zai zai fita masallaci zai karanta Thank you. a so zai masallaci wannan na masallaci ne masallaci da aka ware don sallah hmm. mu waya masallaci kamar waya za su sallah a ɗaki yake nufi kawai sai su kama su yi wannan addu'a da sha'a نعم الرد على بسم الله الرحمن الرحيم بسم rahim الرحمن inda Allah ke cewa ونحشرهم يوم القيامه za mu tayar da su gobe kiyama ga fuskokinsu suna makafi suna kurame suna bebaye kaga ba sa gani ba sa ji ba sa magana ko ba sa gani ba sa ji ba sa magana kenan shine ma'ana umyan wa bukman wa um, summa kenan gobe kiyama za a tayar da kafirai ba sa ji ba sa gani ba sa magana kuma Allah zai faɗa wata aya daban wato ma'abota wuta sun kira ma'abota aljanna anan sun yi magana ko ba su yi ba anan wajen sun zamanto mai da bebaye kaga suna magana ku shi ne zanadika suka hada ayoyin karo a irin nasu tunanin a gane sun hada ayoyi guda biyu sun ce to ya za a yi a ce wannan magana Allah ne a can Allah ya ce ba sa magana nan kuma gashi Allah ya zo ya nuna suna magana yace fa qalu kayfa yakunu hada min min al-kalam al-muhdath sai suka ce yaya za a yi a ce wannan yana daga cikin maganar Allah wanda yake mukam wannan ne mukam in ji su za mu tayar da su gobe kiyama kan fuskokin suna makafi suna kurame suna bebaye sannan kuma yana faɗa a wani waje daban innahu annahu yunadi cewa lalle sashen su zai kira sashi sai su zanadika suka yi shakka game da alkur'ani saboda wannan amma tafsiru wa da ashabul janna to sai Imam Ahmad ya fara fassarawa to amma fassaran wa da ashabul nar ashabul janna ashabul nar cewa ma'abuta aljanna sun kira ƴan wuta kuma ma'abuta wuta sun kira ƴan aljanna awwalu ma yadkhuluna fin nar shi wannan wato farko da za su shiga wuta ne yukallimu ba'dhum ba'aga. Hmm. sashen su zai yi magana ga sashe wa yunaduna kuma wa yunadun za su yi kira farko kenan farkon shiga wuta sashen su zai yi magana ga sashe kuma za su kira juna za su ya malik ya kabi alaina rabbuk ya malik ubangijinka ya kashe mu wannan ya kabi alaina bi ma'ana ubangijinka ya kashe mu ba wai ubangijinka ya mana hukunci ba ai an musu me an musu hukunci kada wani ya kuskuren fahimta ya malik ubangijin ka ya mana hukunci Allah ya riga ya hukunci har an sa su a cikin ina a wuta wallazina kafaru fi na lahu wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda fa yamutu wallazina kafaru lahum naru jahannam wasu kafirta suna da mai wutan la yuqda fa yamutu bai ma'anar la yuqda fa yamutu ba a kashe su balle su mutu la yi kuza alaihim nan ba wai ba a musu ba a kashe su tana su mutu an gano wannan ko yawa kawai za su zauna a cikin mutu sun la ya mutu na fiha wala ya haya ba za su mutu ba a cikin wuta ko ba za su rayu ba suna nan tsakanin matattu da rayayyu an fahimci wannan ko to shine shine sai a ce za su yi kira ya malik ya kai malik mai tsaron wuta menene ubangijinka ya kashe mu huta ubangijinka ya kashe mu huta sai Allah ya ce lalle ku masu dawoma ne a cikin wannan huta din an gano wannan ko kaga nan sun yi magana ko ba su yi ba sun yi farko kuma za su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji kadan jinkirta mana zuwa lokaci kadan zuwa ga ajali kadan kaga nan sun yi magana rabbana galabat alaina shiqwatana ya ubangijin mu tabewan mu yarin jaye mu tabewan mu yarin jaye mu gashi mun shiga wuta fa hum yatakallamuna hatta yuqal lahum su za su yi ta yin magana har sai an ce musu iksa wufiya ku kaskanta a cikin ta yi shiru kada ku yi magana Wala to kakku yi magana kuma to tun daga lokacin da aka ce iksa wufiya wala tukallimun dinnan sai suka zamanto a cikin ta umyan wa bukuman wasumman. suka zamanto makafi suka zamanto bebaye suka zamanto kurame wa kabe wal kalam sai magana ya yanke a wannan lokacin wa kan zafir sai kuma ruri lahum fiha zafirun wa shahiq ha ha wajo an ga suna suna ruri suna ihu an gani da ruri da ainihin shesheka shine shahiq wannan shine fasaran abinda zanadiqa suka yi shakka a gare shi na maganar Allah magana Allah babu karo sai dai kai kai karo an gano wannan ko yanda ake samun irin wayannan maganganu irin wanda zahirin shi kamar yayi karo a cikin ainihin hadisi ana samu a cikin Qur'ani haka nan an gano wannan in kuna tattaunawa da dan kala kado zai kama irin wayannan ayoyin kaga ya zai yi da su in ya ce ba ruwan shi da fassarar magabata da mun ce mu yan salafiya muna fassara Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata da suka zauna tare da manzo Allah sahabbai sun karantar da tabi'ai so su ne suka fi kowa sanin abin da alkur'ani yake nufi don kana so ka san ma'anar alkur'ani dole sai ka tambaye su in ka ɗauki gundanar alkur'ani za ka yi ta bandan-bandan ne za ka iya fasarawa ba da zarar an wurguma wata aya sai ka rikice gaba ɗaya an gane wani ku na'am wa amma qawluhu fala ansaba bainahum yawma idin wa laysa amma inda Allah ke cewa babu wani alaka tsakanin su gobe kiyama in an yi busan ƙaho babu wani nasaba tsakaninsu a wannan rana ko ba sa yin magana da juna la ta sa'alun ai ba sa magana da junansu sai ya faɗa wata aya kuma fa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sashen su suka fuskanci sashe suna tambayan junansu ka gani nan fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun hmm. ba sa tambayan juna nan kuma fa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun inda hadisi ne kai tsaye kawai za ka ji mutum ya ce ma wannan hadisi ya yi karo ba ruwan da shi a gane maganan Allah baya karo hadisi baya karo in ka gaba ka gane ba ka ce wannan ayan ban gane me ake nufi a fassara mun bambanci tsakanin ayoyin nan guda biyu فقالوا كيف يكون هذا من من Sai suka ce yaya za a yi a ce wa wannan yana daga cikin muhkam fa shakku fi alquran min ajli sai suka yi shakka game da qur'ani saboda haka su zanadika wa amma qawluhu sai imamu amuri ce amma maganar Allah azza wa jal babu alaka tsakanin a wannan rana babu wani dangantaka ko ba sa tambayar juna wannan a wajen busa kaho na biyu kenan fa nufi ka fi sur ko in aka busa kawo kaga an fada in an busa kawo fala an saba lahum fala an saba bainahum yawma idhin wala tasalun idan qamu min al-qubur idan suka tashi daga kaburbura ba sa tambayan juna ba sa yin magana fi zal a daidai wannan wajen daidai wannan wajen husibu idan aka yi musu hisabi suka shiga aljanna da wuta a a ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sashen su ya fuskanci sashe suna tambayan juna wannan yana daga cikin fassarar abinda zanadika suka yi shakka game da shi gane wannan ku kaga yadda aka yi wannan akwai kuma tawilu muktalaful ahadis akwai hadisai wanda zahirin shi kamar ya yi karo an gane wanda zai lasu kai ta isgili ga ahlus sunna cewa ashabul hadis suna daukan kowane irin hadisi suna kama hujja da shi wannan hadisi zai rusa wannan ko kuma za ka wani hadisi ma farkon shi ya rusa karshen shi ji su a gani? a lokacin sai aka tayar sai Allah ya tayar da malamai irin su ibnu kutaiba da irin su imamu shafi'i sai suka zo suka suka sa yan bid'a gaba da ce duk wani hadisi wanda dan a bai gane bai zo ya same su za su warware mai an gane wannan ko shi yasa ake cewa ibn kutayba shine khadibu ahli sunna wal jamaa a zamanin shine shine wakilin su duk mutumin da yake so ya ja da ahli sunna to ga ibn kutayba na a lokacin an gane a lokacin sai yan bid'a suka yi shiru suka boye mutazila da suna kawo sai su kawo hadisi su kwashe da dariya ce wannan hadisin yayi karo da wannan hadisin wannan hadisin kaza kaza ahlu sunna suna ruwaito duk shirme gaba daya to da Allah ya kawo shi suka shiru ya wallafa wani littafi wani tawil mukhtalif al-mukhtalif al-ahadith an gani sannan imamu dahawi shi ma yayi littafi irin wannan mai suna a bayanu mushkil al-asar mushkil al-asar hadisai wanda suke da mushkila a irin naka fahimta imamu imamu dahawi yayi wannan duk hadisan zai kawo wannan hadisin kaza sun ce kaza wannan hadisi ya ce kaza sai ya hada su ya ma bayanin abin da suke nufi an gane ku بسم الله الرحمن الرحيم فصل ماهية العلم game da hakikanin ilimi menene ilimi menene hakikanin abin da ke nufi da ilimi da fiqhu da kuma falalansa manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace to wannan wannan ruwaya da ya zo da kulle musulmin wa musulma cewa neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace wannan ziyada na musulma bai inganta ba wajen malaman hadisi ya inganta ne dalabul ilm faridatun ala kulle musulmi. a gani neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi a nan wajen namiji ya shiga mace ta shiga amma wannan ƙarin musulma babu shi na'am annahu la la ilam ilam sai kuskure ne wajen bugu galiban wasu masu bugun ba san ka'idar rubutu ba ne wani mai bugu kawai sai ya bugu wani lokaci kawai sai ya hada abinda ba a hada sai ya hada kaga wani zai dauka wannan cikon hadisi ne yawwa zai ɗauka cikon hadisi ne alhali kuwa ya haɗa shi ne da hadisi alhali hadisin daban wancan daban ya kamata mutu ya kawo hadisi ya sa alama kaga nan sai ya kawo wannan iya ilimin sai ya sa wannan alama wanda ke nuna kamar cikon hadisi ne a gani to za mu yi mashi uzuri ila kuskure ya yi wajen bugawa ko kuma bai sani ba eh lam annahu la yufdaru ala kulli muslim ka sani lalle ba a fallanta ga kowane musulmi ba ya nemi kowane ilimi ba dole bane ya ce ka nemi kowane irin ilimi a'a na yace in wa inna ma yuftadu alayhi talaba ilm al-hal kawai wato an fallanta mishi ne ya nemi ilmul hal wato halin da mutum ke ciki ka nemi ilimin sa idan ka shiga cikin inda kai ba limami bane to ba dole bane ka nemi ilimin limanci amma da zaran ka fara yin limanci ko kuma da zaran an ce za a naɗa ka liman to neman ilimin limanci ya waje ba in da can kai ba mai rabon gado ba ne neman ilimin gado ba dole ba ne amma da zaran an naɗa ka mai raba gado ya zama dole ka nemi ilimin yadda ake mai yadda ake raba gado in da can kai ba mai karantar da ainihin balaga ba ne neman ilimin balaga bai zan dole ba da zaran an baka karantar da shi ya zama ilimin hal sai ka karanci wannan ilimi na halin da kake ciki an gano wannan ko kamar yanzu kowanne daga cikin mu yanzu misali ila yaro dan shekara yaro dan shekara 15 16 ko 13 aure ba dole bane a gare shi yanzu amma lokacin da ya fara sha'awar aure yana so ya aure neman ilimin aure ya zama dole saboda ya shiga cikin al'amarin an fahimci wannan aha yace kama kawai wa afdalul ilmi ilmul hal kamar yadda malamai ke cewa fiyayyen ilimi shine ilmul hal halin da mutum ke ciki da zarar ka yi kuɗi yanzu wanda kasancewa shekara mai zuwa zakka zai hau kanka dole ka nemi me dole ka nemi ilimin zakka shine ilmul hal amma a yanzu kana talaka fituk ba dole sai ka nemi ilimin zakka ba ka nemi wani ilimin halin da kake ciki in kana kasuwanci ne ka dan bude dan attachment ɗinka kana kasuwanci sai ka nemi ilimin kasuwanci a gani shi malami ne wanda bai da amma wani zai tambaye shi a eh to kaga ya zama malam kenan a nan wajen tunda ya zama malam bai karantar da al'umma ya shiga cikin halin karantarwa kuma karantarwa nan ya shafi komai da komai dole ya nemi ilimin komai da komai kenan na'am yace wa kuma fiyayyen aiki mutum ya tsare halin da yake ciki an fallanta ga kowane musulmi ya nemi wato ya nemi ilimin abin da halin shi ke aukawa a gare shi in halin mutum ya auka cikin abu dole ya nemi ilimin wannan abun a cikin kowane irin hali ya kasance domin lallai ba makawa sai mutum ya yi sallah ko ba haka ba fa da alaihi ilimin to an fallanta mai ya san wato ilimin abin da sallah ke aukuwa a cikinsa a gane ku dole san ilimin sallah tunda yanzu sallah ya hau kan shi gwargwadon abin da zai bayar da farillan sallah da shi yana waje ba a gare shi gwargwadon abin da zai bayar da wajibi da shi ya kulu fardan domin abin da ake tsani da shi domin ainihin tsayar da farilla shi ma yana zama mai farilla وما يتوصل به إلى إقامة الواجب to abinda ake tsani da shi abinda ake tsani da shi zuwa ga tsayar da wajibi shi ma yana zama wajibi haka nan idan azumi ya hau kanshi ya riga ya balaga dole ne shi ma ya nemi ilimin azumi haka nan idan ya yi kuɗi dole ne ya nemi ilimin zakka yau ina da kuɗi in bai da kuɗi ba akwai wanda yake shi bai taɓa riƙe dubu ishirin a hannu ba hmm. gashi dubu ishirin ne tun da yake raye gashi da dubu ishirin bai taba ba eh? shi ila ma da na wani magi da ku da wani lokaci wallahi kaga ina zan ina zan ina zan baka rashi duk ko ko ko ma a baka rige ma ba za a baka kada a yi kuskure to kaga wannan tun da bai taba rige dubu ishirin a hannu ba misali to kaga ba dole bane ya nemi ilimin zakka ba dole bane da shi ba da zaka bai hau kanshi ba wani har yaba duniya ba zai zaka ba har yaba duniya wani ba zai zaka ba saboda haka kawai ya ci gaba da harkar shi kawai da zaran ya ga cewa kuɗi ya fara taruwa ya kai matakin da zai yi zakka sai ya sauri ya ce to aka makalla zan zo da Allah ka dan yi min bayani kan zakka ina so san samu ƙarin bayani kan zakka a gani sai ya dauko iziya ya kakkabe ya zo ya zauna daidai wajen zakka ya bude a karantar da shi zakka ya ci gaba da harkar shi na rayuwa da ma zai yi kwace duk kawai gaba ɗaya zaka Allah na yin haka cikin hikiman sa ai babu yadda za a yi ba taɓa ganin an samu wani ƙauye a cikin ƙauyen talauci ya kai matakin da babu wani mai ba da zaka a cikin ƙauyen duka ba taɓa jin haka ba eh. na'am wani hajji wajen ba laifin da kuma aikin hajji shine imam mali ya kyamaci wannan ta irin wannan abin sai ce ka taba ganin haka a ka bari sai abin ya faru ka tambaye ni ya ce wannan ku ɗaliban abu hanifa ne ko shi abu hanifa shine a tun kafin abu ya faru ba zai su wurgo tambaya yare shi da imam mali yana jin tambaya da ce to ɗaliban wannan abu hanifa ne su ne suke da wannan tambaya za su za su ta ƙirƙiro abubuwa wanda ba sa faruwa ba sa faruwa su ta kawo su saboda in suka faru a san amsan ba dan su kure ba shi kuma yana ganin abu in bai faru ba kawai shiru abin da ya faru din a tsaya a warware shi haka nan a cikin kasuwanci in har yana kasuwanci a gane in mutum yana kasuwanci to yanzu ilmul hal shine ya san ilmin kasuwanci a lokacin nan Ila Muhammad bin An ce wa Muhammad bin Hassan ɗaya daga cikin ɗaliban Abu Hanifa. Rahmatullahi Rahman Allah ya tabbata a gare shi. alatu lamma. Ala kitaban fi zuhud. Alatu tusallifu lima. Kaga an ce lima kuma. Lima. Lima. Lima la tusannifu kitaban fi zuhud. Me ya sanya ba za ka wallafa littafi game da zuhud ba? Duk wanda na sani ala tusannifu kitaban fi zuhud. shin ba za ka wallafa littafi game da gudun duniya ba akal makan lawo da ka wallafa littafi game da gudun duniya mana eh wai alhamdulillah dai kowa ne ya sadde da gulabin sai ce na wallafa littafi game da kasuwanci a gane sai ce to ai na wallafa littafi game da kasuwanci ya'ani a zahid man yahtarizu an shubuhat wato abin da yake nufi mai zuhudu shine wanda yake taka tsantsan daga barin shubha wal makruhat da kuma makruhai fi tijara a cikin kasuwanci a gani idan mutum yana kasuwanci yana yana barin duk wani shubha yana barin duk wani makaruhi yana barin kaza to wannan shine babban mai zuhudu a gani kazalika fi sa'iril mu'amalat haka nan cikin sauran mu'amaloli wal hiram da sana'o'i professions mutum ya kware engineering ne shi likita ne shi kwararre waye shine hiram sana'o'i wanda suke bukatan ƙwarewa wa kullu man ishtagala bi shay'in minha duk wanda ya shagaltu da wani abu daga cikin ta ilmu taharruz an anil haram fihi an fallanta mai ya san ilimin wato taka tsantsan daga haram a cikin sa ya san ilimin taka tsantsan daga haram a cikin wannan al'amari an gane yayi an kai a ba kai ba na'am yace wa kadhalika yuftaradu alayhi ilmu al-ahwal ahwal al-qalb haka nan an fallanta masa ya san ilimin halayen zuciya ilimi na halayen zuciya min me kaman tawakkali ya san menene ake kira tawakkali kuma yaya ake tawakkali da kuma mayar da al'amura zuwa ga Allah an ce wani ya mayar da al'amari zuwa ga Allah me ake nufi wal khashiya da kuma ainihin khashiya tsoron Allah warida da yarda da Allah innahu waqi'un fi jami'il ahwal to lalle wannan yana aukuwa cikin dukkan halaye to dole ne ga mutum wajibi ne mutum ya san wannan shi wannan kowa da kowa ne tunda yana aukuwa cikin mai dukkan halaye insha Allah eh, ya zai bashi ba da hausa ba da yaran shi zai ba bayanin zaka bai da wahala kun kudin ka ya kai kaza shi yana magana wai wai ta larabci ne ana kana karfa ai da hausa da ka za a ma in ka zo amma bayan in ka zo zaka fara azumi a ce to azumi shine kamewa daga ci da sha da kaza da kaza da kaza yana da rukunai guda kaza ka rike in ka rike ga abubuwan da ke bata arziki ga shikenan ko ka zo malami ka kara gaba <laughs> an kama karatu lokaci Yanci na kita jiya. Yanci na kita jiya wani wani kwa masallaci ne wajen ko. Ya ba dai ga

an ban liman na kada kabari ya mutum zai zauna sai liman ya yi sallama sai shi ya miƙe ya kawo abin da ya kubuce mai a gani sai zo yayi kabiliya inda bai samar ka'a ba eh ba zai bi ba ruwan da liman eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik